لتفريغ القلوب فيها من الدنيا فرض ذكر فتير من الدنيا لتفريغ القلوب فيها أتين زلن من الدنيا وما فيها الدنيا لابد في الدنيا والإقبال بالجسم والقلب على الله تعالى فلن تبسكن تدى بمكنتك تبسكن تدى زوجيا لألا من قمار واستقبال الجوارح 96 قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن سعيد المقبول عن عمر بن الحكم عن عبد الله ابن غنمه المزني عن عمار بن ياسر وانا حديث من عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل هذا لفظ بما سنن ابي داود ان الرجل لا ينصرف فقام من تدرس ثم يا بارك قدمنا على ابو داود to da ya kamata lafazin sai mu same shi sunan abi dawud lafazin da yake sunan abi dawud inna rajula la yansarifu mutum zai kara sallah wa ma kutiba lahu ba rubuta mai komai a sallar shi ba illa a ushru salatihi sai dai wa'u ba ta da sallar shi a ne ce innal abda la yusalli salata wa la yuktabu lahu wa la yuktabu lahu sudusuha sai fara da sudus kuma sai koma to kuma ya nakalto hadisin ko daga haddari bai duba asalin littafin ya inna rajula da yansarifu wa ma kutiba illa ushru salati ba za rubuta mai sai wani watan sallar sai ce tusuha wani kuma ba za rubuta mai ba sai wani over nine shine tusu wani over nine zumuruha wani kuma ba za rubuta mai ba sai wani over eight shine zumuruha zumuruha wani kuma rubuta mai ba sau sudusuha to kaga sai zai zo sudus ke kuma sai rubuta mai wani ba 6 ɗaya bisa shida ke ana ta sauka ke daga sama zuwa ƙasa kumusuha wani rubuta mai ɗaya bisa biyar rubuha wani rubuta mai ɗaya bisa hudu sudusuha wani rubuta mai ɗaya bisa uku nisfuha wani rubuta nisbai Allah ya raba sallah da cewa sallah na ana nufin fatiha bawa da Allah an raba 50-50 rabi na Allah ne rabi na ka to asalin hadithin yadda ya rasu suna da abubuwa to me zai kawo ka samu rabi ko ka samu dai bisa uku ko dai bisa hudu har zuwa dai mutum ya fada sallar shi da kushuri a da nutsuwa da bin sunna shi ne ke iya kawo ka samun cikakken lada ko kuma rabuwar lada idan muka duba hadithin sosai a ga hadithin yana amfani da farashin inda rajula ko inna da ya la ko ma kuce ba kutiba lahu illa ushru salati aga ushr shine 1 over 10 1 over 10 ya bambanta da ashara ashara 10 din kenan kawai amma ushr kai gwamnan haɗin farko ya zama ɗaya bisa goma ce to akwai lushir akwai kuma nisful lushiri wanda kana samun shababin zaka ga shababin zalla wanda zai samu 1 over 10 to babin zaka ba kana da lushir lushir ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma a yi sannan kuma akwai nisful lushir nisful rushdi to shi zai zama nawa kenan al-ushru yaushe ake al-ushru yaushe kuma me ake al-ushru al-ushru a babin zakka amfani sosai wannan furacin da ake koya ma yara a ina a primary school zai maka amfani sosai wajen zakka musamman kai hakimi ne ko dagaci ne ko malamin kauye za zo ana ta ma fatawa yaya zakka yake to in baka gane wannan ba shirme za ka ta yi an gane in dai baka iya gane wannan da aka fitar da furacin din nan ba to mutanen kauye sun kai za ka ta ɗiban abin da ba shi ya kamata ɗiba ba kaga sai ka bada nawa 1200 divided by 20 kaga ya zama 60 ke in kuma ba sai kai wannan ba kaga akan wancan kawai nisu 120 yake ce nisu ya zama nawa kenan 60 wannan babin zakka tana da ushir tana da nisu ushir to babin lissafi gashi na dai tun daga kaga ushir tusur sumun suhur sudus khumus rubu thuluth nisf to mafi yawanci zaka same su a babin gado banda yi. rushe shi shi a baya gado tusur shi zaka yi samun shi a wata matsala can kuma wata matsala da aka tambayi Ali ibn Abi yana kan minbari yana khutba alhamdulillahi alladhi yahkumu bil haqqi qata wa yajzi kull nafsin bima tas'a wa ilayhi al ma'ab ruja wai sai wani mutum ya tambaye shi yana cin kubba ba labutin mutum ne ya rasu ya bar uwa da uba sannan ya bar matar shi ya bar yaya guda yaya yi mata hmm? akwai da zai haddade shi mutum ya rasu ya bar uwa da uba da matar shi da yaya guda biyu mata hmm? shi yadda ake fada ali yana kurba ne to sai ce wal mar'atu sara sumuha tus'a ita matan nan sumuninta wan uba ɗinta ya koma wan uba nine ko ne gani mai ali kuna mai dare da kika wal mar'atu sara sumuha tus'a matan nan wan uba ɗinta ya koma 1 over nine. mana wannan matsalar akwai abin da suke ce mata aunu kenan akwai aunu an ƙara matsalar domin magadan sun yi yawa sai zama ita matan tana da over eight. uwa da uba kowanne yana da 1 over 6 uba yana da one over 6 shine mai dake na nan sulus uwa ma tana da sulus One over 6 ya'ya biyu mata ne biyu bisa uku to kaga za ka raba gadon ashirin da hudu rahimallahu ta'ala shek abdallah ya ta karatu kafin ya rasu na gado amma mutanen da ba su ɗauke shi da mahimmanci ba kwata kwata shi ne da farkon wanda na fara zani a nan garin ya tara ɗalibai na koya wasu yi wannan raba gado a hallali maka komai da komai ka gane amma lokacin mutanen da sai dai ka samu sun fito daga barikin ladi yana karatu a nan masjid muhajirin wansa wanda suka sani sosai? ne a nan masjid muhajirin da yamma ke wani sun fito daga barikin ladi wani su daga bangu wani su daga ina mutanen da suna ina ba sa gudu mafi yawanci ba ne suke zuwa karatu da ya karatun ya yi karatun har sai kasance masu ilimin gadon kuma sun gudu sai dai ku ci ku ba mu da lokacin ya yi kokari matuka amma ko dukkan karatun ba a yi to kaga yanzu mata tana da a cikin ashirin da hudu tana da uku uba yana da hudu shine subusi domin 6 into 24 ya zama nau kenan 6 into 24 ya zama 4 kenan tana da hudu uba ma yana da hudu to sannan su wannan suna da sulusai ne biyu bisa uku to biyu bisa uku ashirin da hudu nau kenan sha nawa sha shida yanzu ka kirga gani sha shida ga hudu ashirin ga hudu ashirin da hudu ga uku ashirin da nawa da bakwai ashirin da bakwai to kaga asali tana da asalin rabon an yi shi ne over 24 3 over 24 don kamar da shi fraction na kasa-kasa shi zai zama da 3 here 1 3 to 24 8 tana da 1 over 80 da masu da aka zuwa aka raba da muka hada sai muka samu 27 ne ko to tana da yanzu 3 over 27 3 ila 1 3 to 27 na yake ka ji wani alimuna bai tsari duk wannan program calculation kawai a bige kawai bige shi in ka gane ka gane ba ba ta tsara sun mu ha tusa wani professor ne zai yi maka wannan professors suke jami'a Eh, ba zai taɓa yi a ƙarfe shi amma kaga alikuna bin galib wata makaranta ya gama wata jami'a yi yana nan a majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma nan kuma ya fi ƙarfin kokolon profesu kuma ka gwada shi da gani wace shi ma ke karantar da gada irin wannan abubuwan ba zai iya ba zai iya shi amma kaga alikuna bin galib masha Allah masha Allah to kaga tuso yana iya fitowa wani bangare amma kuma shi ba a cikin rabo yake fitowa zumun shi yana nan a cikin rabon mata ke in mutum ya rasu ya bar mata yana da da sai a bata nawa zumun amma ko a hausance ko a gargajiyance idan mutum ya mutu ko yana da da ko ba shi da da sai a ce za a bata ne wai tumunin ta gaba Ko ya gaya mu haka ke ne ko ya gaya mana haka ke ne zumuni ma a bayar da shi sai in akwai da amma babu da nawa ake bata rukuni rukuni ake bata ɗaya bisa hudu kaga sumun yana da sumun shi ma yana shi ma sai dai a babin wahu mutum ya je babu cikin wani masaru sudusu ma shi sudus yana da bangaren uwa bangaren uba ko bangaren kakanni ko kuma bangaren jikin mata abdiya din akwai shirkiya hukunci babu shi sai dai a babu zakka shi kuma a babu zakka da kuma babu ganima ana za mu samu umar su a ba za mu yi su ce ba a da lillahi da umar sau ana za mu da gazi al wato mako shi ma na samun jawabin ya ga mata in ya kasance mutum ya razo ba da ba shi da ɗaki ko kuma shi mijin idan matan tana so yana da tana da in eh, tana da ɗa na kuma goma to zuru shi ma yana nan babu gado gadon kuwa ko kuma gadon yan uwa ne mai nisfu rabi shi ma yana nan gadon ya'ya ko kuma ko yan uwa yan uwa ko da uba ɗan ko yan uwa to kaga hadisin ya shigo mana babin sallah sannan kuma kana sauka ka da hadisin zuwa babin lissafi nassin hadithin ke da yake cikin sunan Abu Dawud inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tusbuha thumruha subruha sumusuha khumsuha rubuha thumruha nisfuha wannan hadithin mana albani yake cewa hadithi ne hasan hadith hasanun hadithi ne wanda yake to sai ke cewa hadisi na gaba man salla raka'atayn wa lam na nafsahu bi shay'in min ad-dunya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ajali man salla raka'atayn wa lam yuhaddith nafsahu bi shay'in min ad-dunya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to ba shi ma wannan hadisin yana buƙatar fadar meeting yace ibnu abid dunya fil musannaf ibn abid dunya fil musannaf don ka duba malamin da yake da littafi al musannaf ba ibnu abid dunya ba ibn abi shayba ibn abi shayba don ne ce khata was-sawabu abin da yake daidai ba da ka goge da littafi ba ba a goge ba zaka bar mai yadda ya rubuta kai a gefe ka rubuta imma hamish ko a ƙasa ko a gefe hashiya ke nan ko hamish ce wasawabu amma abin da yake daidai shine ibnu abi shaiba fil musallafi min hadithi sila ibnu ashyab mursala daga sila ibnu ashyab shi ma ya kawo shi mursala to kaga wannan fa'idan ka san akwai littafin hadithi wani na da kaza wani na da kaza daga kaga kawai kana gani shi zaka ce wannan kuskure eh? kana gani dai ka da ban hadisi an ce ma ibnu abin duniya fil musannaf ce sai dai ko abdurrazzaq fil musannaf ko kuma ibnu abi shayba fil musannaf wanda ibnu abi shayba din da ya rawaito a shi littafin shi musannaf amma ya zo mursalan mursal shine abinda tabi'i zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine silatu ibnu ashyam ce. annabi sallallahu alaihi wasallam man salla rak'ataini wanda ya salla raka'a biyu wala bi haddi nafsahu bi shay'in min ad-dunya amma ba kai wani magana duniya ba cikin sallar ka don kai wannan gofira da roma ta kaddama mai dani gaba hadisin da akwai hadisin da yake irin wannan ne kuma shi yana cikin sahihul bukhari da hadda ma sahih muslim to kaga kenan sai fitar da wannan a kawo na bukhari da muslim hadisin usman ibn affan yana nan ko da cikin littafin rubdatul ahkam babu alwala usman ibn affan ya yi alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda'a nahwu hada thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to ga gonda ya kusa ba standard wannan magana wancan mursal ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya alwala irin wannan alwalatawa thumma salla rak'atayn sai salla raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsuhu amma ko kai zancen zuci ba ciki to ufira lahu ma taqaddama min dhanbi hada hadithi muttafaqun alayhi hadithin Usman ibn Affan da fata an tattara mana yin wannan tambihat ibn abi shayba da kuma ya da zai da gida da san asalin su ba to ga za a bincika mana su ke ko kuma wanda aka yi na aka iya a ga za mu tattara su a ƙarshen karatun za mu da wani abu mai ma'ana insha Allah ko da sake buga littafin za a yi ba masu buga littafin ya kasance sake buga tare da ta'alikat mufida وقال أبو هريرة رضي الله عنه في شان تطهير الصلاة بالعبد abu wurin da ke cewa dangane da sha'anin sallah tana tsarkake bawa zahiratu wa batina sarari da koyi wa tanwiriha lahu da kuma take haskaka mai abu hurairah ce samitu kaga wannan shi ba cikin hadisi bayani ne na malama wa qala abu hurairah radiyallahu anhu wa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma sai maka bayanin me ake so a kawo maka nasara shi ara'aytu wa la so min duna a kofar ɗayan kuma akwai korama a kofar ɗayan mu yaltasimu fihi kullu yawmin khamsa marat a kullum na kai wanka su biyar wa hal yabqa min darabihi shay shin akwai wani datti da zai saura jikinka shin cikin jikin wanda yake wanka su biyar din akwai datti da zai saura qalu la yabqa min darabihi shay ya ba wani datti da zai saura qala fa kadhalika masalu salawati to kwatankwacin salloli biyar ke yamullahu bihi min al-khataaya Allah yana kankare mutum kurakurai ta dame su kamar da sallar take kankare ko wankan da ke kankare maka duk wani dauda a cikin jikinka to haka nan sallah ba take kankare mutum ne khataaya ne muka rawahu bukhari muslim wa tirmidhi wa nasai to ga wannan na maka falalar sallah tana kankare mutum kurakurai tana cin mutum kankaran zunubai bi idnillahi ta'ala akwai suna nan gingir gingir a babban kankar zunubai to sallah tana ciki as-salawatu al-khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza ijtunibat al-kaba'ir daga sallah zuwa sallah daga sati zuwa sati mana daga juma'a zuwa juma'a sannan kuma daga shekara zuwa shekara ramadan zuwa ramadan ma. haqqal musalli ma'mur shi mai sallah a umarce shi an gida ya kudurci cewa anna hu sallar da yake yi ya qiyamiha wa ruku'iha wa sujudiha tsayuwar ruku'u da sujjada khushu'un wa khudu'un duka wannan tsayuwar da kake da ruku'u khushu'i ne da kaskantar da kai wastikanatun da tawadu na shine kamar yadda kanta ba komai ba nauyi ne na tawamu lillahi azza wa jalla kana kaskantar da kanka da Allah mai da wa annaha bitakbiri wat tasbihi wat tahmidi ijlal wa ta'zim lahu subhanahu wa ta'ala mutanya kabar barin da kake yi ko wani motsi kace Allahu akbar da kuma kai motsin in kai kasa ko kai ruku ko kai sujjada subhana zaka tsarkake Allah subhana rabbiyal azim ruku subhana rabbiyal a'la wat tahmidi faman sami Allahu liman hamida ko kuma ruku kaga kana subhana rabbiyal azim wa bihamdihi to duka wannan me yake nufi ijlalun wa ta'zimun lahu subhanahu wa ta'ala duk wannan girmama Allah ne mai mana sai ma ne yake cewa walidha ya an ibn abbas da wannan aka rawaito da wani ibn abbas kaga ce ruwiya mana hadisin ba shi da inganci wannan kaidan malaman hadisi in dai ka ga ce maka abu ruwiya isigati tamrin shi ma da yana da maka ce hadisin bai rauni ne kuma ke yake cewa daga ibn abbas amma hadisin wal hadithu sahihun min riwayati abi sa'id al-khudri mawqufan in ka duba silsilatu al-ahadith as-sahiha namba na 2662 2662 ya zo hadithin Abu Sa'id mawqufan amma direct wa Qur'an sallallahu alaihi wasallam la yasih akwai makilatu walid a cikin isnadin kuma shi baqiya mudallisi ne kuma ba a karɓar hadithin shi sai ce sabaitu to shi abdullahi ibn abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma hadisi bai ganta ba daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqa Allahu jannata adn lokacin da Allah ya halicci aljanna da ake ce mata jannata adn wa khalaqa fiha ma la aynu ra'at wa can sai Allah ya halicci abin da ido bai taba gani ba ya alhaj idan ka bai taba gani wannan ba wala udhun sami'at ya kai mai sabon labarai mai kallon fina-finai idan ka bai taba gani ba kai kai talaka ne yawan tunani tunani wala khabara ala qalbi bashar ban taba tunani shi ba, ana sai na shiga insha Allah sai bai shi ana kenan mutum ya shiga aljanna zai zama wa kenan waye zai zama ba kauye ba kauye wanda ce mai da ra'aita thumma ra'aita kaga ra'aita thumma ra'aita in ga mutum ya kalla abu ya in muka kalla bara mu sake kalla ba ke da insha Allah amma farkon shiga kan za ka yi kalle kalle to aljanna ita take ke idan ka bai taba gani ba kunnan ka bai taba ji ba kai kai tunani shi ba wa qala laha takallamu yalla ce ki magana qalat qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un to kana so ka gane ingancin magana da ta fada sai ka koma cin me tafsirin ibnu kabir kabir a ƙarƙashin tafsirin wannan aya to naka da mai a cikin isnadin akwai baqiyatu ibnu walid a cikin sahiha shine ma labarin da cewa hadithin sahihi ne amma ta hanyar abu sa'id al-khudri mawqufan misalla ce ki magana sai aljanna take cewa qad nasara alladhina hum fi su ne wanda suke khushu'i cikin sallah kaga farkon abin na aka kawo shine khushu'i ana idan mutum mai sallah babu khushu'i wani abu billah sallar ba ta yi bato wa qala alaihi salatu wassalam fil hadith manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fara cikin hadisi kaga wani hadisi kenan duk wanda yana buƙatar an tattara an tattara باذن الله تعالى زي ما بس تعليقات تعليقات المفيده ala كتاب hadithin ya zo ta hanyar al-fadl ibn abbas kamar da malai yake cewa rawahu man rawahu tirmidhi da ban akwai tirmidhi ba san ko akwai ne ko na fara da a bismillah yi kuma kaga shi kuna ba mu wahala matuƙa ke za ka gane muhimmancin karatun da kuma abubuwan da za a cikin maka ba ka kawai ke samun shi ba الفضل بن عباس أشار إسناده وجد عليك هو حديث الفضل بن عباس لكن كان من صحابي يروي لو هو عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى صلى أنا أنت ركعة بيوني كي ركعة بيو كي تهيا كي ركعة بيو كي تهيا تشهد في كل ركعتين إن كي ركعة بيو كي تهيا shi balarabe yana cewa tashahhud kuma a gargajiyance mana cewa me tahiyya saboda farkon abin da ce tahiyyatu ko sai ba shi makala mata tahiyya to na kai sallah raka biyu sai kai raka biyu sai kai tahiyya wa takhashshu'un sannan kuma da khushu'i khushu'i tsoron Allah kenan gaban ka gaba ɗaya su kasance su suna da Allah mai maka wa tadarrurun da kaskantar da kai wa tamaskun wa tamaskun ka zama miskini fakiri gaban Allah mai girma shi ne ta maskul ka zama miskini wata darru'un wata ƙannu'u wata ƙwaƙwa wata ƙuni'u yanayi ka ta shi ne ka miƙa biraninka wata ƙuni'u yanayi ka sannan kuma ka dunkula hannayenka wajen addu'a ce tukuni ka miƙa hannayenka wurin Allah ya ƙunu tarfa'uhuma ila rabbika tadarru shine kaga bira kenan bira ka mika hannayenka ila rabbika mustaqbilan bi buhunihima wajhaka kana fuskantar wannan yana yana fuskantar fuskar ka ne taqulu ya rabbi ya rabb ya rabbi ya rabb kana ta roƙon Allah cikin sallar wa man lam yaf'al dhalika idan baka yi haka ba baka yi wannan ba ku shuri babu kaskantar da kai babu tabaskun to duk wannan sallar ta zama fa huwa kada wa kada sallar ta zama kada da kada ke amma kaga lafazin da malai ka mana nan ya dan ya bamban da asalin yadda hadisi yake cin sunan at-tirmidhi amma dai wannan ban ke da na gane amma ban san ko akwai number can da ba amma wannan number da su suka nuna don da biyar, haka ya kawo shi domin lafazin da ma da ya kama da adam shi ne innama salatu ta maskunun shi ne sallah abin da ake nufi shi ne ka zama miskini kaskantar da kai wata wagon da kuma tawagon wata zarrun shi ma nauyi ne na kaskantar da kai wata lawumun ba zai kuma haka kuma lafazin sun sha bambantu a sunan tirmidhi din a idan amma da yadda yake sunan shi ne na karatun ne. Wata talawun da zargin kai wata tanadu zai zama Allahu a'lam kamar malam ya haddace hadisin amma yana kawo shi ne daga hadda shi za ka samu akwai bambanci sosai tsakanin asalin yadda in ka duba littafin da kuma yadda yake a cikin ina abin misali zai zama ya haddace haddan kuma yana hararo da ma'anar Allahu a'lam yana yi to kaga wata lawuru baya ci zuwa mutum ne wata lawuru baya ci zuwa mutum ne wata mawuli da ita shi ma ba ka iya ci zuwa mutum ne amma kusa da mutum haka ta kula Allahumma Allahumma kaga ba ka biyo ci zuwa mutum ne to ba wannan ne fa alfa hiya fi da jumlu to ba kai haka sallar ta baci ne kida da kasashiya ce to a sake duba lafazin da ya zo a cikin sunan mutum kwata-kwata ba magana manzana ba kwata-kwata da ya kama ma da magana ba kuma ka ce ba haka ba to yanzu na baka daga nan zuwa kiyama to kaga baka yi taka tsantsan nan ba wannan sai ka ce hadisi min al-wara'i al-qira'atu fil jahriyya khalf al-imam wal ittiyan bil basmalati fil fatiha alhali kuma shi bane hadisin kuskuren ruhu ne wal fa qawlihi alayhi salatu wassalam sai ina kenan inna fis salati la shura to kaga wannan shi ma ya hada kusan lafazin farkon kamar hadisi ne amma ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan da ya ce fa'ida lam ya kun fi kalbika lil mazkuri ladi da wannan larabci ne ko ake ko alladhi huwa al maqsud wal mubtada azamatu wala haibatu fi ma da wannan larabci ne insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi akan shi amma duk wanda kuma kan kuma ne kadai ke duba kai ma kai kokarin ka duba ya inganci wannan hadisi da dan wace ba samu na duba Boa tarde,